yanzu dan na zo gidanki da sassafe ko laifi ne miki mama yanzu nan kuma ka karya eh to ke kin ma karya yan nan ni ai ban karya ba anan din ma nake so in karya dama an ce dare ɗaya Allah kan yi baturi har da Ga gashi dare ɗaya mamman yayi kuɗi yayi arziki ni ina ganin nan da wasu 'yan shekaru ma fa mamman zai tashi daga mamman zai shiga cikin jerin ɗanɗan ɗin nan shi ma zai koma dan mamman maimako a dinga cewa mamman ɗansa kenan dan da Allah ya azurta shi da shi shine zai zama dan mamman amma shi sunansa mamman shi ma zai iya juya ya koma dan mamman ai sun fi kuɗi ai a'a shi fa mahaifinsa sunansa Audu kaga dan Audu zai zama amma shi kuma ɗansa shine zai zama dan mamman ai an fahimta kaga Leila. Na'am. wato abin da ya sa kika ga zo gidan nan magana ce ta adashi da aka buɗe aka fara hannu uku na shiga miki duk na karɓi katin suna nan ajiye na ba da sunayenki kin ga ita na wajen yaha ta ce farkon wata mu za ta ba da dai kima ta na ɗan daddanne dai magana na hana ta dai na ce ta dai daure ta ba mu na san tsiyarta to yanzu ta yadda za ta ba mu kin ga na gidan ladi ita in an raba wata tsakiya za ta ba mu na wajen hajara kuma ita ƙarshen wata ta ce za ta ba mu kin gane to yanda muka yi da ita kenan saboda kin san abin da yasa kina ganin safiya fa kawai ce tare ku su yarinyar nan karki so ki ga irin sarka da dan kudin da ta siya na gwal kwanan nan irin cikakken saitin nan ga miki mai abin hannu da zobuna karki so ki gani in ta sa kallanta ake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 Gashi nan ajiye kuɗi mu. Ah, shine ai. Yanzu kuɗi za su taru. To banda abin ki ma in ba dan ma je gidanku da masu gadi ba ina tsoro <laughs> tunda ba za a rasa bibin daga a cikin ai sai ce in kika kwantar da shi yi bacci. Ki dan dauko mu kullum mota ki dan zaka. a ba gwar dai in dauka da ajiye sai ki zo ta miki bindiga a banza. Su dauka wani abu wani ne ya shigo. amma dai wannan dabara ita za a yi a ah, insha Allah ba hmm. matsala sarka da dan kunnen nan so nake ki siya ni ma kin ga wadan kunnen ne a dan siyo a ah, karki damu mama kai yaran yanzu ne ba ku da dabara a ba wa ɗan Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam Salmanu, lafiya na ganka har gida? me ya faru gaskiya bilmumuni ni na gaji da abin da kake mun wannan ai bakin ciki ne subhanallah abdulmumuni wannan bakin ciki ne karara yaya za yi ai bikin mamman ka kasa sanar da ni kuma an yi budiri mata ma sai da aka hayo su daga kasar waje aka zo aka sha dinan nan amma ni ba za a je a gaya mun ba saboda tsaba bakin ciki eh wani kake nufi da ni ne ne ne ah. me kake nema da ni ne salmanu wallahi ba zan tsaya ba allah ba zan tsaya ba sai na amayar billahi lazi eh haka kawai idan abin farin ciki ya samu abokinka da dan uwanka idan baka je ka taya shi ba eh, baka je ka taya wannan nuna farin cikin ba me kai amfani fa a zamantakewa kenan idan abin farin ciki ya samu mutum ka je ka taya shi idan na bakin ciki ne a je ai kuka da kai haka face majina idan na murna ne kai murna haka baka ta kadi a san kai ma masoyi ne amma kuma ya za a zo a sha biki mu ba ma wurin eh an sha biki mutane daga ko ina an zo amma ni bana nan kaki ka gaya mun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 ita fa ya je aura farasal gashi har gadon baya subhanallahi salmanu wato ainihin ya zaka zo kana wato ainihin bayani akan imra'atul mamman kaga subhanallahi ba imra'atul mamman anan wurin ba ko hura daini ne sai na siffanta ta anan wurin ah wannan wato ainihin akwai taka a ciki insha Allah amma wannan ai mallakar sa ce tunda ta duniya ce ai ta lahira zaka iya bayani akan kowace saboda ta kowa ce ba a daura aure ba wato ainihin ne maka nasiha idan yanzu ka ɗebo batutuwanka ka je ka same ni a can dukkani na ba gidana ba wato ainihin yanzu iyali na in ta sai ta zata wato ainihin wani abubuwa na je na ɗebo rigima saboda kana tashin maganganu wato ainihin wa'anda ba su kamata ba ah, ai raina ne baci a to kar bari can eh? koma menene sai in wanke maka kuma ba a gidanka ba idan raina baci ko a masallaci ne dole san raina ya baci a a subhanallah ai na zo nuna ma bacin raina ne assalamu eh sai haka kawai ni kawai daga yanzu idan za irin wannan abu ni kawai a dinga gaya mun ba na san irin wannan billahi ba duk ma ni karin keta shari'a ba billahi la ilaha da sai na shigo har cikin gidan saboda nuna bacin raina haka kawai a dinga yin abubuwa ni ba a sanar da ni ba karewa ma a je a kawo ni ba abin da ya fi ma bata min rai wai mata da aka kawo baki da waje ko a gun fati ba gani na je na yi selfie da yan mata na nuna na dora ka Malam ah, Buba. abin da nake so yanzu a yi shine shi yanzu wannan a neman mu masu sayan wannan gonar eh, sai da ita zai a wannan ma sai da ita zai ko ba sayarwa ba me zai hana ba zan sai da ita ba ba gona ta bace haka to ni zan yi noma ne a ina kai ina noma to a neman mu wanda zai saya kawai saboda ni ban ga amfanin ajiyar wasu gonaki da wasu yawan filaye ba ni a gona ba za su amfani ba ba shi ma dai irin gidaje tunda su gidaje suna da amfanin su abinda nake nufi kaga su za a rika zuwa ana dan karɓa kuɗaɗen haya to wannan ba matsala ba ne amma wata gona wani fili da wani kango ba abin da za su mun gaskiya ina so in tattara su gabaki ɗayan su ma dukkan su ba ma iya wannan dan kawai ba ina so duk gaba ɗayan su zan sai da su bayan na sai da su sai kuma yi tunanin wace sana'ar ma ya kamata ma in zo in fara tukunna eh haka ne tunda ko magana ta gaskiya mamman aiko kun girmi gida ko ba gida ba eh. ha mun girma gida ai me za da gida ko nan da nake zauna ai kawai dai saboda sabo ina jin daɗin sa amma da zarar ya gundure ni tashi zan yi kuma duk wanda yake a gidana da na tunkare shi dole tashi bani kuma duk irin matar da zan aura ita zan kalla ga kuma wani irin gida ne ya dace da ita inda ta fi inda ya fi mata daɗi na zan saka ta inda zan fi samun nutsuwa yawa amma dai filaye da gonaki a tattara su a neman masu siya yanzu dai ina da bukata tukunna shi sa nake so a fara sayan man da wannan amma ko wannan gonar ita ce muka fanshe ta a hannun dan siyasan nan ko ba dan siyasa ba eh. kuma menene ni dai kawai karɓo min kuɗin ba sai wani abin da ba kawai da yan uzuri zan yi eh, to yanzu wannan zan tafi da takardar yawwa saboda ka san manya-manyan dillalai su sun fi son su ga takardar guri da sun ga takardar guri na mai tabbata ma za a yi rige nemo maka mai abin nan yanzu zan je kwanar dillalai zan shinshina musu ina shinshina musu na san cewar za a fara kirana ta ko'ina a waya yauwa kuma wannan za a sha kuɗi saboda hekta hudu a gabas hekta hudu a yamma a yi za a sha kuɗi eh. a nemo a sanin da za to ni bari shiga ciki to alhaji to ai ni fa ka san akwai matsala fa to alhaji ka san gidan ne haka malam buba kai me yasa baka koshi ne kai kullun a baka kullun a baka wallahi haka abin yake ka san gida kowanne da irin nasa to ni gida na kullun karba take wallahi kullun ta take miko shine mu da mun kasuwancin mai namu kenan yawwa eh wannan kawai yawwa alhaji haka nake so yawwa sai kuma an jima ba eh sai an jima kuma Eh. wai zai da gonaki wannan yaran wannan yaran ya fi dan yankai yanzu wannan abubuwan zai hada ya siyar to ya siyar alkur'an ina karɓar kuɗin la'ada ta ma ni wata gona zan siya da ita oh Lafiya kuma na ga kin kasa zaman kin kasa tsaye? Me ke faruwa ne anti? Hawa anti, ko dai tafiyar magana tafiyar mama ne. Ai ina ganin idan wannan ne, a da aka ya kamata mai mata anti. Allah ya dawo da ita lafiya. Ba sadi ba wannan magana ba ne, in magana mama ce kawai. Allah ya dawo da mama lafiya. To anti dan Allah ne ku me ke ki? Ni dai ina matsayin dan uwanki ai kamata a ce kin ga mu ko? Dan Allah me ke ki, anti? Haka ne dan uwa rabin jiki. Musaddiq wallahi soyayya wani ce take damuna. Anti soyayya kuma? To anti wannan waye shi? A ina kuma yake haka?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 Anti, dama saboda makantarsa kika guje sa? Musaddiq in aka yi maka maganar mutum baya da idanuwa ba magana ake na wai shi makaho wani ba. Magana ake yi baya da idan gari. Magana ake maka na bakiri ne ba shi da komai a lokacin gaskiya. Haba antina, kada ki ce min ke ma kina ɗaya daga cikin matan na masu soyayya saboda kuɗi anti me yasa yake son abin da ba zai dawwama ba kafa ki manta kuɗi ba baƙi ne yau suna nan gobe kuma ba sa nan musaddiq yaushe ka zama malami hatta kai wa'azi kake mun ba haka bane anti gani na yi soyayya da abin da ba zai dawwama ba shi bane ba kya tunanin ki aure shi yau gobe kuma kuɗin su tafi to bari in gaya maka musaddiq mamman ya samu kuɗi kuɗi kuɗi na gado idan na ce maka kuɗi ba wai ina maka magana kuɗi na wasa ba a'a kuɗi irin na bugawa a jarida kuɗin da za a faɗa a yada da za a amfana saboda haka dole hankali ya kuma kan mamman gaba ɗaya amma anti gaskiya anti dadi da sani

sunansa muzambilu gaskiya ne eh, to muzambilu ni ka san ba ina yin abu ne a rafa ba gaskiya shi sa na ce ka zo in haɗa ka da shi mm. yawwa yanzu muzambilu zai maka jawabi to a yi min bayani to abin da ke akwai eh, shi malam buba dama mun daɗe muna harkar nan da shi sabatar juyatan nan duk tare ake ko ba sabatar juyata ba to a saba juya eh eh hakan eh haka eh yawwa ya zo da bayani na gona kuma muka tallata ta iya iyawa Allah ya kawo wani manemi cikin mutanenmu mm. akwai wani mai gida na alaji ya duba ya ga tsayi masa don haka malam bube ya ce harkar nan ba a yi ta arfa ba ya kamata a zo a yi al'amarin nan wariya eh. amin bayani ya kamata in fahimci shin wannan ma magana da ake yi wace gona ce daga ciki tukunna ana ta magana an saba an juya an yi da sauransu ban san wace aka ma akan ta ah gona alhaji ta gurin eh, ta ɗan garin ɗan man gona ta gefen hanya yawwa wacce na ce maka ayyayin gidan mai da ita eh. ita fa to ita ce muka je da shi na nuna masa kuma da muka je da mizambila na nuna masa akwai wani mutuminsa ya haɗe abin da ya samu don haka mizambila ka gaya masa nawa aka taya gona yawwa yadda aka yi mata farashi ba to gona dai an yi mata farashi kashi biyu ka samo haka al'amarin da yake an yi mata miliyan ashirin an yi mata ashirin da biyar to shi mai gidana da ya niyya gidan mai zai yi a wajen to kuma wani ya zo ya yi gidan biredi a wajen aka yi tija tija don haka dole da ya tike a miliyan ashirin a nan ya tsaya to ba nan ba ni ba nan ne yake damuna ba idan magana kuɗi da muka yi da kai za a kama na wancan kananan gonaki wannan gonan ta 500 idan 500 din da na miliyan ɗaya duka waɗansu na da bukata za a kawo za a kawo wannan kuɗi za a kawo tas eh. wannan kuma aje ku gama yadda kuka kawai ba damuwa tun da takardu na kawai na hannu sallama a ashirin taka an sallama ba matsala wancan da yake magana ta gurin su gwada bece eh. eh to to ina da bukata wannan to shi ka da wurin Allah da nan zuwa dare saboda Allah san yanzu sai mu je ai mun waya amma ka san fa dole sai na fita da fita ta hankali. a'a to kuma wannan abu na percentage yawa eh na karbo na can nan kai ma na san ai dole ka nan muna nan ina ci yawa to eh, muna nan ina ciki. amma kuma hmm. ka rike na can rike nan ai ba ai haka kai lissafi zai fi kai mutumin ka ne ka san ya kake yagiya ka san can makaro ne kaɗan zai ya fita ni ma nan ɗin hakan take hakan take tun ubansa haka nake fama da su

idan Allah ya sa aka samu dunkulin su kamar guda uku ai mu kin ga <laughs> kakan mu ta yanke saka eh komai ta fanjama fanjan yan nan mama ban gane ba komai ta fanjama yo in ma sakin ki yayi wani abu ne muna da abin da zamu rike shine magana kina ji na magana da nake so in gaya miki gobe da rana iwar haka ke ki kadai a cikin gida ba kowa ki yadda dan kwalin ki kan ma ki fita da shi a zuwan kin fita a gigice ki je ki buɗe kofa ki kwarara ihu waje ki dawo tsakar gidanki ki danna ihu mai karfi da an tara an ce menene sai ki ce wani ne ya hauro yanzu nan kika ga ya haura kin ga shikenan ya hauro ya ɗauki kuɗi kin ga ba wani sauran magana kenan ai babu ma zancen wani ina aka yi ba ma zai tambaya ba ya ma yadda an zo an ɗauka kenan <laughs> mama na shi isa nake son ki wallahi mama Allah ya ba mu alheri yan nan zo ki raka ni tafi <laughs>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 ba kunya kuma an na samu kyakkyawan asali to na yadda za a yi ka sani ko ranka zai ɓaci in ban samu sabanin haka ba za a yi ba kawo ya kamata eh, kar a tsananta bincike binciken nan saboda zai iya daukan dogon lokaci kuma ni zama na hakan babu auren kaga akwai hadari to ai ba ni ce ai ba mamma ba ni ce ai ba kuma mu musulmi ne kai musulmi ne dole ne mu ba tsarin tsarin da musulunci ya zo mana da shi